barkanku da walhaka barkanku tun lokaci barkanmu da sake saduwa da ku cikin littafin takobin izza littafi na hudu wanda ne shi rahi usman ke karanto muku a nan tashar hausa novel tv kada manta a yi mana subscribe sannan a danna alaman kararrawa saboda nan gaba idan muka ɗora sabon littafi a rika sanar da ku duk da cewa jibga-jibgan biran nan sun kame daukacin jama'ar banaga sun daure amma sadauki fatil da sarauniya adiya ba su kamu ba sannan ba su nuna sarewansu ba a hassale suka rika farmakan biran nan suna lalabta masa sara da suka ya zamo amma ya zamo a banza domin kaifi ko tsini ba sa tasiri a jikin dabbobin nan abin haushi kuma dabbobin sun kasa kama fatil da sarauniya adiya tsawon dakika ɗari suna gogawa lamarin da ya bata ma shugaban biran nan rai kenan ya da ihu tare da faɗan wata kalma Chuck ilahirin biran suka tsaya sannan suka ja da baya kar uba su ya fuskanci sifatin yana gurnani tamkar zaki iblishin birin ya nuna sarauniya adiya ya ce kai ƙananan jarumai ku sani ko abincinmu ne ba kwa da hanyar tsira dole sai kun mutu mun ci namanku. kawai ku miƙa wuya sarauniya adiyya ta murmushi ta nuna shi da tsirin takobi ta ce kai wawan dabba mara hankali ka sani kana dab da mutuwa kai da jama'arka amma za ka iya ceton rayuwanku ta hanyar sakin mutane ta hanyar sakin mutanen da ku kama sannan ka ban haƙuri ni kuma na maka alƙawari kai da jama'arku zan bar ku rayu wayyo kalaman sarauniya sun cutar da Iblishan biri kalkus ya kwaya da ihu ya afka musu su ma suka fada masa wub ya yi damki wuyan sarauniya ya yi sama da ita ta ya maka da ƙasa tsaban masifan zafi ta ji kamar an kare da ya kasusuwan gadon bayanta ta ƙwalla ihu mai karfi wanda ya karaɗe ilahirin dajin ho ho ihun ya kai ga kunnuwan Yarira, furna yana jin ihun ya ce ta ɓaci ya fita a guje yana sabe da wata uwar barewa a kafaɗa inda sharma suhana sirja mashish da kujira suka rufa masa baya a guje tamkar za su tashi sama yanayin furen na isa gudun yadda suke karkus ya riga ya mamake da sarauniya adiya ya ɗaure su a guri guda ya kunna wuta a itacen wuta sannan yana nufin banka musu wuta kar uba a lokacin da ya ji wani sakarin ihu gami da zuri sun rada kunnuwansa tamkar dodon kunninsa za su fashe a hassalakal kus ya wai gaye sai ya tozali da ya lima furna yana cika yana batsewa tamkar zai fashe kafin ya yi magana sai su fijira suka ƙaruso suka ɗayu a bayan ya dina furna suna gunani tamkar zaguna ibilishin birin ya kare musu kallo ce da kyau nama ya karu tabbas za mu shagali a wannan daji ya dai ya ce kai tsinanin dabba ka sani ka aikata kuskure kuma za ka gane girman kuskurenka a fusace kulkus da daukacin gayyan birai suka afka mai riyar birna haka shi ma da jama'arsa suka fada ma dabbobin nan ho nan fa aka kace mai daga ramin yaƙi mai tada hankali tabbas birai sun san sun yi karo da maza domin duk da kaifi da tsini ba sa ratsa su to fa sun ku domin sai da riyar furna ya karya sama da goma da karfin dantse inda sahana ta karya hudu sirja ya karya shida kai cikin daƙiƙo yari ya furna da dakarunsa suka karya jibga-jibgan birai sittin hakan ne ya tashi hankalin kalkus ya ta karkare ya kula da ihu ya yi tsawa ga dakarunsa tabdijan a sai biran suka fusata suka harzuka cikin daƙiƙa goma suka kame dakarun funari uku sai ya rage saura furna da sahana suka ja ga, gwaggon biri kalkus ya ce, da dariya ya nuna yadda fure ya ce kai yaro a halin yanzu saura kai da mataimakiyarka za ka miƙa wuya ne koko sai ka ji a jikinka irina ne ya murmushi ya ce kai wawa ne ka sani ko da ni kaɗai na rage to fa sai na ceci ɗan uwana kuma zan tura ku kiyama birin nan ya ƙara kecewa dariya yana cewa ka gwada kaifi ka jarraba tsini ka gwada kaifi ka jarraba tsini ba sai mana komai ba da ƙarfin dantse ne za ka yi galaba a kanmu a take birin ya bi dukkan biroyin da aka karya ya ɗora su suka miƙe garau tamkar babu abin da ya same su sannan kalkus ya dube su ya nuna ya dima furin da ya ce wannan tsinan nan wannan tsinan nan kakkarya ku yayi to ku kuma ku kame min shi yanzu nan jar'uba gayyan beran su sittin suka ɓarka ihu gami da rori suka a yarinya furna da mugun nufi yarinya furna ya ce da su hana mu ja da baya taku uku a tare suka ja da baya ce ka mai da takobin jiki ɗauko ɗan gado a tare suka mai da su suka zaro wani fekakken itace mai ɗan tsawo kamar kibiya tsini gaba tsini baya ya daga ya ce mu je a tare yanayin furna da sahana suka yi rori game da batan kibiya suka afka biran. dankali haduwan farko ya rera furna ya kafa ma wani biri tsini a kirji tuni ya fasa kirjin tsinanne jini ya feshi ho tamkar aikin jinnu cikin daƙiƙa goma ya rina furna ya soke birai ashirin su hana ta tsire goma suka mutu murus shawarin birin suka tsorata suka ja da baya kalku sai ta kawo tsawa suka afka a makance furna da hana suka yi musu kisan gilla jar uba kalku sai kula da ihu ya nuna ya nuna furna yana cewa a afka masa hoho gaba ɗaya biran suka yi kansa a hauka suka yi kansa a hauka da zumman fansa lokacin da aka taho da birai sai a kace mai daga zamin yaƙi da ban mamaki inda ya niya ya fune rika tsire makogaran dabbobin yana musu kisan gilla tamkar iblishi haka yake kurdawa suna kaimar duka da gudumin hannayensu yana gocewa yana sada su da adalinsu tamkar barnin iska haka yake banke bilai dankali su hana ta duka duka tsalle tana juyi a sama tana huda madikan madabbobin nan inda ka san saukakkiyar annoba haka take kashe tsinannu cikin daƙiƙai ɗari gawawwakin belon suka yawaita da ya funa da jihar masu hana suka yi wanka da jini suka koma tamkar dodanni ana wannan karan ɓatan ne ya firna ya sare igiyar da aka ɗaure jama'arsa wayo ainihin ne gayyan firin suka ga balbalin bala'i domin dakarun fanari guda dubu biyar ne suka fidda wannan fekakken itace wanda suke malakabi da ɗan gado suka berai mabirai tankari sadauki fatil fujira sujira shalma da sarauniya adiya sun sauke fushinsu akan dabbobin ta hanyar yi musu kisan kiyashi tuni tuni zance ya kare a kammala lissafi rawa sai kashe ɗaukacin beren nan sai da ya rige saura guda uku kalkus shugabansu sai rugzar da falikis su ne suka rige inda suka rika kama dakarun funari inda suka rika yi wa dakarun funari kisan gilla suna tattake su tuni sun kashe funarawa sama 300 ɗari uku su rama tafe da dubu ganin haka ya rige furna ya tsawa suke tsawa gami da dori shi ma kalkus ya himmatu wajen kaima suka kaima ya yi tsawa gami da dori sannan ya nufi kalkus ya himmatu shi kuma kalkus ya himmatu wajen kaima juna mugun farmaki wani wawan guduma kalkus ya sauke ma furna a gadon baya furna ya gantsare tare da kulma ihu a makance birin ya ƙara kawo maduka ya dina furne sunkuya gudumar ta wuce cikin hanzari irin na walƙiya idan ka tsalle ya soka ma kalkus ne iccen a hammata jini ya ɓarke kalkus ya kula da ihu kafin ya rufe baki ya furne ya soka ma tsinin iccen a cikin baki ya burma ya biri ya kula da ihu ya kife ƙasa ita ko su hana ta soke idanun falkis biyun ya makance inda ta ɗauki guduma ta yi ta more ta yi ta more shi hakan ya yi daidai da batil lokacin da ya huda makogaran da kis ya faɗi matacce a tare rawa suka sara musu yanzu ya fi ya ce babu lokaci sarki shirkan na dab mu ba tare da funara sun zauna ba dawakai suka haye suka cewa tafiya tafiya suke babu maganar yatsa zango a can sansanin sarki shirkan ko ya gama kallon badakalar da ya faru tsakanin birai da kabilin funari ya ga irin kisan gillar da suka beren sai sarki shirkan ya kula da ihu ya miƙe yana cewa sai na ga bayansu tabbas sai na kawar da su a doron ƙasa ya kira abokansa mai suna na garjin ya ce duba mana tazaranmu da abin harinmu boka ya baje kasa ya yi wasu kananan zane gami da sakin sambatu can ya miƙe yana cewa tsinannu sun mana nisa sosai suna da asirin tafiya sun daure kasa domin duk tafiyarsu na zango guda daidai yake tafiyarmu na zango goma zai yi wuya mu da su daga raje sarki shirkan ya ce karya ne idan suna takama da tsafi to ni dodo ne ya durƙusa yadda muke kasa ya sabi kalaman tsatsuba yana tamhama yana hanhama sai ya wada kasan sama gari tabbas tsafi gaskiyan mai shine domin kasan gaure ta gaure sararin samaniya ta yi baki kirin har aka daina ta can aka saki tsawa da walƙiya mai razunarwa ki sama ta ƙara canza launi ta koma jaje kamar za a yi ruwan wuta sai sama ta fara zuri daukacin dakarun sarki shirkan suka ɗaga kayan sama domin ganin mai ke shirin faruwa tabbijan ai sai suka yi tozali da wasu jajayen aljanu masu ɓuɓɓuke fatoyi suna shawagi a sararin samaniya yawansu ya kai dubu ɗari sun mamaye sama suna kai komo bakinsu na fidda wuta hancinsu na hayaƙi sarki shirkan ya yi tsawa tare da ya fito aljannun a tare suka yi ƙasa suka dira a gaban sarki shirkan suka yi sahu babban sauran shirgegen batoyi ne girmansu ya wuce misali ko ina a jikinsa wuta yake fitawa aljanun mai suna kamoso ya durkusa a gaban sarki shirkan ya ce ya shugabana gani nan ni da ta a gabanka a shirye muke mu ba da zanmu domin ka sarki kan ya ce ya kai aljanun wuta ka tunkari dajin sauban ka tadda kabilan funabi ka yi musu ruwan wuta ba masu ba duk wani halitta da ke jikin dajin sauban sun tsukaro dabba aljan ruwa da itatuwa ku ƙone su lallai a ƙone dajin ya koma toka aljani kamosu ya ce an gama shugabana ya tashi sama tamkar an harba kibiya shi da jama'arsa suka bi bayan sa bayansa tamkar fari suka luluka a cikin gajimare suka ɓace funa funarawa na tafiya cikin daji sai suka ji an kura da ihu da ruri sama ta fara ci da wuta yanayin sararin ya canza ta yi jawuri kamar za a yi ruwan wuta dajin ya ɗau zafi duwatsu suka fara huci iska ta tsaya cak bishiyoyi suka daina kaɗawa ganin haka irin ya furna ya ce a dakata ilahirin funarawa suka tsaya. rima ya ce mazaji kowa ya kasance cikin shiri domin wani abu na shirin faruwa dankali a yana rufe baki sama ta buga aka yi tsawa sai ga aljannun wuta sun fara yowa ƙasa nan fa suka hargitsa funarawa funarawa suka fara hallaka wuta ta daga kama su tana babbake su cikin ƙanƙanin lokaci funarawa sama da dubu sun mace hankalin yadda ya tashi ya umarni da a yi amfani da kwari da baka domin harbo batoyin dakaru dakaru suka da baka suka fara harbi amma sai ya zamo a banza domin ko sun harba kibau ɗin ba sa kaiwa ga aljannin domin suna ƙoluwar luwar sama ne tankali aljannu suka ci da shawagi suna hallaka finari ho ho cikin daƙiƙai ɗari yara da manya an rasa finari. sama dubu biyu ganin wannan musiba sarauniya adiyya ta fashe da kuka tana cewa kai cona ina ji ina gani za a hallaka mutane na ina ma a ce na mutu kafin zuwan wannan rana jin kalaman sarauniya adiya ya tashi hankalin yadin ya furna ya fara kaiwa da komowa ya tsaya a guri guda ya kula da ihu ya ce kowa ya tsaya a bayana cikin daƙiƙa goma suka taru a bayansa sai ya saki wasu kalaman tsatsaba game da ambatansu da kulle tabbat tsafi gaskiyar mai shine. take wasu manyan ɗirka suka faso ƙasa guda hudu cikin daƙiƙa biyu wani ƙaton tanti ya wanzu don funari suka kasance a cikinsa ko da aljanun wuta sun watsa wuta to iya saman tantin yake tsayawa Alina Furna ya juya ya kalli jama'ar sai gansu a tagayyare ransa ya ɓaci ya dubi ‘yar uwansa ya ce ya ce amma waɗanda suka sami rauni magani sannan ya fara kiran fatil fujira suhana anita Sharma, sirja manish jaruman da ya kira sunayensu suka tsayu a bayansa ya ce ku zare ta kubbanku ku jinjina garkuwanku a tare suka aikata abin da ya umarce su cikin ƙwarin gwiwa da sauri sarauniya aliya ta sha gaban yunifin ta ce ina za ka je ya ɗan uwana ba za mu yi yaƙi da aljanun nan ba saboda a sama suke suna shawagi kuma cikin kololuwa sama ba ma da ikon kansu ta yaya za mu yaƙe su Da zai ya ne ce za mu iya ba za mu iya za yaƙar su san ba za mu zuba wa tsinannu idanu haka suna kashe mu a banza ba to jama'a anan za mu dakata a cikin littafin takobin izza littafin Ismail Abdullahi wanda ne shi Usman ke karanto muku a nan tashar Hausa Nobel TV kada a manta a yi mana subscribe sannan a danna alaman kalarawa sabili da nan gaba idan muka ɗora sabon littafi a rika sanar da ku in ba lafiya